To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da Shak ɗahir Umar Suleiman Bauchi kan wannan shafi ah, da kuka san muna fara karatunmu na gani karfe goma sha ɗaya. amma wannan ya ja lokaci sanadiyan uza murya na mura ya sa ni gaba eh, mura ya sa ni gaba to abin da ya sa nan alhamdulillah a karatu da shai yake mana a kan kadiyan nan da ya faru amma gabanin wannan kadiya ma ta faru akwai wannan topic ma'anar wannan topic da muka fara muke yi da safiya na gani jama'a yawanci masu bibiya ba su yi la'akari da wannan ba akwai karatu karatuttuka da ake yi na marance amma wannan topic good morning show da ake yi nan karatu ne da abin da wani ya faɗa a kanka ko ka da ba haka ba ka zo ka yi masa raddi ko kuma ka nuna daidai shi abin da aka faɗa akan ku eh haka ne ko kuma a'a ba haka ba ne ma'anar wannan topic da muke yi na safiya kenan shi yasa wasu jama'a suka zo ba su iya bambancewa akan wayannan karatuttuka da muke yi na marance shi yasa alhamdulillahi ina gani ba da tsawon labari ba za mu ci gaba da inda shayi ya tsaya a wancan sati kan waɗanda aka kashe su a kaduna wannan abin da ya burge ni sosai abin da all the time jama'a yawanci ba ku san manufarmu ba yawanci suna yawan mana wani mummunar tunane da nake son ku gane all the time za ku gani a nan zamana ni batijja ne ɗan ɗarika amma muna zuwa da eh, malamin izala muna zuwa da malamin shi'a sa'annan muna zuwa da malluman ɗarika an gaya muku ababen da ake faɗa kan ɗarika baya motsa ne baya damuna to amma a'a ba shi ne manufa ba manufa a taru a zama ɗaya kowa ya kidansa amma kunga wannan kadiya ya fara fito da manufarmu mu ya fara fitowa da manufar mu akwai wasu akida ba ba dan wallahi su ma na dahir ba da shi'a muna kyamansa ne akwai ababan da ake faɗa ba ba haka bane kamar dai lokacin da amerika yake son ya ɓata idi amin hatta in aka ce maka idi amin kana tsammanin eh, mai cin naman mutum ne ya kashe mutum ya ci naman mutum irin kan da aka siffanta tashi da wasu ababa kenan hmm. shi yasa kaga zuwan su Sheikh ma Dahir suke ya suke bambanta mana suna mana a wannan fa ba haka bane a wannan fa ba haka bane ba haka bane ba haka bane to manufar mu dai shine kowa ya akidarsa a daina a daina wa juna ƙarya kowa ya akidansa a daina kafirta mutane kowa ya akidansa a daina kashe mutane to amma wannan abu ya iya ya fito da manufar mu yau ka duba ya faru ce in ce ce in ce kaman ba ta bayi ba in ce kaman ba ta bayi ba kun tuna lokacin da aka kashe 'yan shi'a wallahi akwai ina gani akwai musulmai da suka fito suna munna musulmai da suka fito suna munna lokacin da aka kashe malam jafar malam albani akwai musulmin da suka fito suna munna tabbas to amma ka duba yau Allah ya ba mu dama ya ba mu karfi da wasu ababa da muke muke mu dispute mu cewa wannan abin da malamin nan yake faɗa wallahi ra'ayinsa ne ba musulunci bane wannan abin da muke da karfin hali wasu su zo su zage mu wasu su zo su aibata mu amma ka duba wannan kadiya musulmi E, e, shi'a ba su tuna abin da wai aka yi musu lokacinsu an zo ai munna ba sun nuna bakin cikinsu yan izala so nawa nawa kuna gani bidiyon da muke sassakawa ma na yan izala ya fi yawa sun zo sun nuna bakin cikinsu sam ba su yadda ba wannan wannan rashin adalci ne wa uba yan ɗarika kowa ba yadda ba to haka muke son musuluncin nan ta tafi kuma bugu da ƙari pasto ka duba Najeriya Ghana dai zaka kamar za mu wani taro ko kuma maulidi ko ka ga an invite pastors da wasu ababa su zo wurin a zama ba saboda kuma saboda zamantakewa a daina kashe-kashen juna in za su yi abu suna gaita mu ma muje ba saboda wani abu ba a'a saboda kawai a daina kashe-kashen juna to ka duba wannan pasto pasto wallahi shaida ya fito ya mana jaji to yau me zai kawo hadin kai gobe kowa ya kidansa ya addininka amma kaɗan kaɗan wurin karantarwa ka iya ka gane gaskiya ka shigo gaskiya amma kashe kashen juna sam adina to kaga shi ne manufar mutum a da abinda sa muka muka fara wannan ababa kenan to amma Allah ya cika mana gurin mu ya kuma sa dan shi Allah muke yi ah, zan tsaya a nan ya ci gaba ku ya kuri na ja shayi da yawa Assalamu alaikum rahmatullahi alaikum assalam sarki zaki ina farawa da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamid wa nasta'in wa huwa nasirin wa mu'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sarki zaki muqaddima da kai muqaddima ne mai kyau wadda har ka kawo misali da Idi Amin lokacin da Amerika take so ta ɓata shi da irin hanyoyi da ta bi wurin ɓatawa ɗin. Wannan ya yi kama da abin da ƙasar Saudiya a baya mm. ta yi ga Iran da Shi'a, mm. wadda kuma yanzu abin ya kwaranye. An dawo kuma ana ana ana ana alaƙa. Lokacin da aka sake jaddada alaƙa mai kyau tsakanin Iran mm. da Saudiya a ranar juma'a da ta zo <laughs> daga cikin hukuban da limamin yayi ya karanta hadisin man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu kaga wannan yana ga duk mai hankali ya gano cewa ashe a baya lokacin wata siyasa ce take jan mutane <laughs> yanzu kuma tunda ta canja dole ainihin tunda kiɗa ya canja dole rawa ta na'am sarki zaki a gurguje mm. Allah ya ba da dama da ‘yanci ga kowa ya addininsa. Hmm. Shi ya sa ya ce, hatta imanin ma ya ce in ka ga dama ka yi, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Allah ya ba da ‘yanci ma kowa. To a musuluncin da muka zo muna yi, akwai fahimtoti da dama mabambanta, wadda muka samu kanmu a ƙasa irin ta Najeriya, wadda a cikin musulmin ma Za ka iya ce manya-manyan ɓangarori akwai shi'a akwai sunna a cikin masu cewa su sunna ne akwai izala akwai salafiya akwai eh, misali mu ce tijjaniya akwai kadiriya mm. sannan hatta a cikin 'yan shi'an ba ittijahi ɗaya ba ne fahimtoti da hange da matsayoyin mutane sun bambanta da na juna mm. so sarki zaki wannan bawan Allah da muke mai raddi sakamakon taɓa mu da kuma taɓa wannan tasha da ya yi mun tsaya ne dangane da wasu maganganu da ya yi wadda nake so yanzu ka danna magana na farko sai mu ba shi amsa sai mu je zuwa ga na gaban sha bismillah sarki zaki to masha Allah mhm. Tare maulidi suke fa a shekaran jiya ranar lahadi jirgi ya zo bayan allah na ya musu ruwan bama bamai bayan sun zo kwashe yan uwan nasu ma ya sake dawowa wala duk wanda ya ce ga adadin da aka mutu ƙarya ne wasu ce ɗari wasu ma konewa suka yi ba gaggawa nasu ba Sarki zaki kaga da kansa ya tabbatar da an yi wannan ta'addancin. To amma sarki zaki wannan mutumin kisar da aka yi ɗin bai ɗauke shi a babban matsala ba. Abin da ya ɗauka matsala shi ne kiran waɗanda aka kashe da sha'idai ne ya dame shi, da na clip na gaba kaji. Kun san babban sharrin Shi shine ke son faɗa. yaudaran magoya baya da ake yi mutum ya mutu wajen bidi'a a ce ya yi shahada mm. babban sharrin kaga ya kawo maganan kisa ne eh. amma sai ce babban sharri that is kisan da aka yi karamin sharri ne babban sharri shine a kira waɗanda aka kashe da sun yi shahada subhanallah sarki zaki mm. manzan Allah ya ce ka'aba ta rushe ta gushe ya fi sauƙi a wurin Allah a kan mutuwan mumini idan ka ce waɗanda suka mutu a wurin ba muminai ba ne sai in ce maka hadda yara ƙananu da aka sha wurin su ba muminai ba ne su ma yara ƙananu waɗanda musulunci ya hana kashe su da mata da tsofi su wa'annan da aka kashe su ma ba muminai ba ne to amma sai ya ce babban sharri wato babban sharri a wurinsa shine kiransu shahidai ba shine kisan da aka yi ba shi kuma babban al'amari a wurin Allah shine gushewar ran mumini abin mamaki dan na kilif na gaba sarki zaki taron da ba na Allah ba na saban Allah ma haduwan mata da maza ana rawa ana shirka ana shirka ana ambatan yas ana ambatan tijjani mutum ya mutu a wurin ku zo ku mutum ya mutu wajen shirka ku ce yayi shahada sarki zaki ma'abota sani suna ce iza sa'at fi'lul mar iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununu idan aikin mutum yayi muni to zace-zacensa ma sai su yi muni. Ya danganta waɗannan bayan Allah da cewa wai sun haɗu maza da mata, wai suna rawa, wai suna shirka. Mm. Idan ya isa shi abin da yake faɗa gaskiya ne, ya fito mu yi tsinuwa da la'anan Allah akan abin da ya faɗan nan in abin da waɗancan mutanen suke yi kenan. Sarki zaki akwai hoton mutanen nan da aka ɗauka kafin a kashe su. Eh. Za ka gan su a nitse hmm. maza daban mata daban. Amma ya ce an cakudu maza da mata. In mata su koma gefe, maza su koma gefe ne. A wannan taron ne kawai ake haɗawa? A taron da kuke na tahajjudi mata ba sa zuwa, maza ba sa zuwa? Mhm. A taron kaɗa ƙuri'a ba kwa zuwa mata ba sa zuwa. Me yasa duka baka soki wannan haɗuwan maza da matan ba sai na maulidi. Sannan haka kawai in ka kalli masu maulidi sai ka ce sun haɗu sun yi shirka ba tare da sai ka ji shirkan ba muna nema yanzu ya kawo mana kalmomin shirkan da suka yi a wurin don mu gano shi mai gaskiya ne in ba haka ba ya musu karya ya musu kazafi eh, muna neman sa da in ya isa ya sako mana kalaman shirka da ya ji mutanen tudun biri wadda yanzu suka zama tudun maulidi ya kawo mana mu dan ya danna mana mujigun da suka yi shirka sai mu yarda cewa eh gaskiya ya faɗa. Eh, shayi kamun mu ci gaba an sake sunan garin an sa masa tudun maulidi yanzu? Insha Allah haka Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi yayi. Masha Allah. wannan tana daɗa hmm. tabbatar da ainihin soyayya ga annabi da mutanen wannan gari suke wadda ta kai ga hassun sadaukar da rayukansu don annabi. Amma dama annabi ya faɗa cewa a hababi masoyana. Hmm. Sai sahabbai suka ce ya manza Allah ai mu ne masoyanka ya ce a ku na ne. Ya ce masoyana suna nan suna zuwa a baya ɗayansu yana fatan da ya mallaki duniya ya ba da duniyan nan don kawai ya ganni su ɗaya. Mm. Kai kafin mutanen tudun biri sun cika waɗannan mm. bayan Allah da Allah ya sa su cikin ceton annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sarki zaki wannan mummunan zato ne irin nasa da masu bin tafarki irin nasa haka kawai in ka ga mutane suna maulidi sai ka musu mummunan zaton cewa sun je suna shirka amma in ba haka ba in ka isa tabbatar mana da wannan da'awar da ka yi cewa eh ga jawabin da muka ji suna yi na shirka ai akwai malamin da ya challenging dinsa ko in ce ya yi challenging dinsu a Kano ya ce ku kawo mana mu ji jawabin da suka yi in mun ji suna shirka wallahi za mu zo mu janye wannan nema musu gafarar da muka yi. To, ah, wani ya taba wulga wani ya wulga masa wannan tadi? A wani ya wulga musu da na san ma magana za ta biyo ta nan da na danna maka. To. Shine Malam Adam wadda ake masa lakabi da mai gemu a makogoro ko? Oh, ya faɗa haka. To, mm. kasan lashe wallahi tallahi muna da matsala da shi a da. amma wallahi in ka kamar kan da aka cire mini kaya an cire sarki zaki <laughs> wallahi har izalar har izalar jos da kake gani ba a nan shi wannan doktan na bauchi dan bid'a ya kira su da cewa suna kafurta mutane ba ya zuwa yanzu ya tabbata shi ke kafurta mutane ba su ba so akwai mutanen da aka fito aka ce mana su ga yadda suke amma yanzu haƙiƙaninsu da zahirinsu ya ƙaryata munanan zaton da ake musu sarki zaki da na mana kilif na gaba wanda suka mutu a wajen wayo sun yi shahada to me dalilin ku sun yi shahada ga wanda ya mutu wurin yaƙi manzo Allah ce a'a bai shahada ba wanda ya mutu wajen maulidi ku ce shahada shahadan ku kuke ba da ita ko ku kuke ba da ita wato dokta na ga sarki zaki bari in ba shi amsa kowa shi ya wuta kenan sarki zaki ya ce wani ya mutu wani sahabi ya mutu a wurin yaki annabi ya ce bai yi shahada ba eh. amma mu kuma mun ce wa'yancan sun yi shahada me dalilin mu dalilin mu shine akwai abin da ya sa annabi ya ce wancan sahabin bai yi shahada ba sakamakon wancan sahabin ya yi sata sai annabi ya ce ba shahada ya ba an gan shi a cikin bargon da ya sata a cikin wuta mm. to mu mutanen tudun biri ba mu gansu sun yi sata ba in kuma kai kaga sun yi sata yasa kake so ka ce su ma ba su yi shahada ba kamar yadda wancan sahabin bai yi shahada ba to sai ka kawo dalili akan sun yi sata ko da kace ma sun yi shirka sai ka kawo dalili albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara ka kawo hujja da awakai cewa suna shirka suna kaza kawo shirkan da suka yi in mun ga sun shirka yanzu misali sarki zaki idan ya zo ya ce mana misali su dan anti sun ce kaza ina hujja ina dalili sai ya kawo za mu yarda ko ba za mu yarda ba za mu yarda to amma mutanen tudun biri ma su ba ma 'yan hakika ba ne <laughs> balle ka ce sun je suna taron shirka da wani dalili za ka zo ka ce ka ce musu wai mushrikai kawo hujja kawo dalili in ba haka ba in dai da molanka za ka dinga kawo magana to sai ka je ka riƙe ra'ayinka mu ba 'ya'yanka ba ne hujja da dalili ne zai sa mu mu canja akan fahimtar mu sannan mu muna amfani da zahiri ne ba ne ba kai da ka ce sun yi shirka za ku tsaya a gaban Allah ka tabbatar da shirkan in ka gagara kawowa a nan duniya saboda haka sarki zaki ah. su da man shi da manzan Allah ya ce wancan sahabi bai yi shahada ba saboda ya yi sata ne yasa annabi ya faɗa haka sannan mu kuma za mu kawo ma dalilin da ya sa muka ce waɗannan sun yi shahada amma kafin mu kawo ma da na kilif na gaba sarki zaki Me mai shaida da shahada manzon Allah ne da ake masa to shi kuma baya nan To, shi kai fa. To za mu kawo ma shaida daga manzan Allah cewa waɗannan sun yi shahada. Ba shi kenan ba sarki zaki. Na'am. Za mu kawo masa. Mm. Duk da a wancan satin mun kawo masa. Mm. Amma yanzu za mu sake kawo masa. Mm. Amma kafin mu kawo masa danna mana kilif ɗin malaminsa ya ji abin da malaminsa ke faɗi kafin mu kawo. ai maulidi bid'a ne ai ce ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk waɗannan maganganu da ake faɗa a'a ibn taimiyya kansa sai da ya ce duk da cewa maulidi bid'a ne amma waɗanda suka yi za su samu ladan kyakkyawan niyyarsu da son manzon Allah sallallahu yana cikin littafi na karanta daga baya littafin ne da ake yi sai aka cire wannan magana to su Halid Faqi imamu Ahmad ma Ma'asar sunna na Madina suke da zafin sunna to su Halid Faqi imamu ansarar sunna na madina suke da zafin sunna a madina suka ce a'a ba haka nan ba an fahimta to duk bid'ar da ake yi a kano sun kai guda nawa da yawa duk ba abin da ke tare ma hankali shi bid'ar maulidi ka san abin da shaidan ke nufi da wannan duk wata bid'a da ka sani a kano ba ta tayar ma hankali shi masu yin maulidi Ah. sai in ce shi ma bid'an da yake na hudu ba ba ta tayar masa da hankali sai na maulidi kamar yadda shi malaminsa ya faɗi cewa duk bid'ar da ake yi a kano bai tayarwa mutum da hankali sai na maulidi to sai in ce in ma mun kaddara maulidin bid'a ce to duk bid'ar da kake yi na hudu ba da hausa duk bid'ar da kake yi na yin hudu ba kana taɗi kana zagi kana cin mutunci kana huce haushi duk wannan bid'ar da kake yi bai dame ka ba sai na maulidi to la tanha an hulkin wa atiya bi mithlihi kada ka hana wata ɗabi'a kai kuma kana yin irinta mm. yadda kake ganin mu 'yan bid'a ne a gun wasu ahalin sunan kai ma faɗan bid'a ne sai sannan abu na biyu sarki zaki ga ibnu taimiyya al-harrani al damashqi abin da yake faɗa cewa Allah zai ba da lada akan son annabin akan son annabin to waɗanda Allah zai ba su lada akan son annabi aikin addini suke ko ba aikin addini ba aikin addini suke yi sarki zaki wancan satin na kawo ma hadisi na sahihu muslim gunda manzo Allah yake tambayan sahabbai cewa ma yake cewa me kuke kirgawa a matsayin shahidai a wurinku mm. sai sahabbai suka ce man kutila fi sabilillah fa huwa shahid ai wanda aka kashe a wurin yaki shine shahidi kaga sai suka kawo misdaki daya wato wanda aka kashe a wurin yaki sai maza Allah yake ce inna alaihi wasallam inna shuhada'a ummati izan laqalilun in kuwa ya zama wadda duk aka kashe a gun yaƙi ne ya yi shahada kawai mm. to ai shahidan cikin al'umma na kaɗan ne in haka ne to sai suka tambaye shi su a da su a shahidan bayan wadda aka kashe a gun yaƙi ka saurare ni da kyau sarki zaki kaje masha Allah manzan Allah ya fara da wadda suka faɗan man kutila fi sabilillahi fa huwa shahidun wadda aka kashe a wurin hanyar Allah shahidi ne wadda aka kashe na biyu man mata fi sabilillahi wadda ba kashe shi aka yi ba shi wannan mutuwa yayi akan tafarkin Allah mutuwa yin maulidin annabi da ibnu taimiyya ke ganin za a samu lada mm. tafarkin Allah ne ko ba tafarkin Allah ba tafarkin Allah ne to annabi ya ce wadda ya mutu a tafarkin Allah ya yi shahada ba mm. a kashe shi ba a kashe shi kan wannan na farko kenan na biyu kuma shine me wadda ya mutu ba kashe shi aka yi ba mm. na uku man mata fi ta'un wanda ya mutu cikin annoba me ce annoba sarki zaki ce annoba? Annoba wani ciwo ne da zai jawo mutuwan mutane. Kamar corona eh. da sauransu. Sannan wasu ma a wurinsu har wannan kisan da aka yi na bom ɗin sun ɗauke shi annoba ne don ya jawo kisan mutane. Haka to in ka ɗauke shi ka tafi akan masu fahimtar kisa mai yawa annoba ce to wannan ya tabbata su ma ta wannan ma su zamo shahidai to wadda a wancan satin mun kawo alhariku wadda ya ƙone shi ma shahidi ne mm. kuma kai da kanka kace an ƙona su amma da yake ta hanyar maulidi ne nan kan ka cire musu shahadar ko to mu ma in mun ce su shahidai ne ai ba ta annabi muka yi ba gaskata annabi muka yi annabi ne ya jero wasu ya ce shahidai ne hmm. sai yanzu muka ga ɗaya ya afku akan wasu muna da damar mu ce shahidai ne sarki zaki eh kamar shai kamar ya zo ya ji magananka ya gane magananka ya domin ya zo ya warware ya tuba ya janye maganansa haka yake ai sarki zaki eh. <laughs> ai wallahi ni yanzu sarki zaki ina gode ma al'umma da suke gano mutum ne bai ah. yin magana daga baya yanzu mutane sun sun waye fa yanzu gaskiya saboda haka yanzu yana yin magana na farko za a aje saboda eh. an san daga baya zai zo ya waro <laughs> sarki zaki ah. ɗazu muka tashi yana cewa sun mutu a wurin shirka da bid'a da taron maza da mata Amma lokacin da ya warwaren ka san me yayi addu'a yayi Allah ya yafe musu ya gafarta musu ya musu rahama. Ya musu rahama suna yin shirkan ashe ka san ba shirkan suke yi ba ƙarya ka musu shi yasa kace Allah ya musu rahama. Yan sarki zaki idan mutane suka mutu suna shirka za ka ce Allah ya yafe musu? Kai ba ni da kai muka yi program da shi eh, programin shi. Kai ka kawo wani bidiyon da yasa ya ce wai irin mutum kamar irinsa haramun ne ya fito a zo a ce wai dan bidiya ya mutu ya zo ya yi masa jaje ya yi masa jaje eh, haka ya faɗa a fili ina da wannan jawabin ya ce ha eh ya ce bai eh, babu to me yasa yi mu mu yanzu kuma ya yi, yanzu kuma yi. ai baka sani bane sarki zaki ko da ya ce ah, wannan bawan Allah Allah yana tona mai asiri ta yadda ya zuwa yanzu eh. masu hankali mm. daga kowane bangare suna gane shi <laughs> masu hankali Na'am. Abin da ya sani cewa masu hankali yau ko shaidan ne zo yana kira. Ba zai rasa magoya baya ba, amma masu hankali da dama hmm. wallahi sun ajiye shi sarki zaki. Kuma shi annoba ne a cikin 'yan salafiya din. Wannan saddu yake ma 'yan salafiya. 'Yan salafiya da ana kora a salafiya da sun jima da korarsa. don yana jawowa a fahimci salafiya a matsayin su ɗin masu gaba ne da ɗan adamtaka ka fahimta ai mutanen Filistin ga maganar da ka faɗa a kansu eh. ana kashe su ana bombin ɗinsu ana narka su ana zalintar su kace wai azzalumai ne ƙananun azzalumai wa'annan an zo an abun nan ɗinsu kace ba shahada suka yi ba akan bid'a suka mutu yaron ka ya bulla can ya je ya ce gara yan luwaɗi da mazinata a kansu baka fito ka ce a kuskure kai ba kai ma kana ganin gara yan luwaɗi da mazinatan ya Allah ya Allah ya Allah ka tashe mu cikin masu maulidi ka tashe su cikin waɗanda suka ce gara su a kan masu maulidi amin amin so sarki zaki a yanzu mu yan wayensa ne fa shi sa a sassauta kaɗan. Ai, yanzu ya yarda mu ‘yan uwansa ne? A ba ku, bai kira shi ya wani wani ok da ku ma ciki gaba daya da ku ma ciki. Ala alayi halin. Mu da mutum ya zage mu da matsalar shi ne in mutum ya matsa da zagin mu sarki zaki. To za mu rikito masa ne. Mm. Za mu tabbatar masa da cewa babu wata ƙungiya a duniya wacce aka samu sahabbai a cikin ta kamar shi'a mm. babu sai dai misali ka ɗauko wata sifa ka ce sifan mutane kaza a lokacin sahabbai akwai masu yi misali eh, yanzu sufaye suna da damar su ce a zamanin annabi an samu wasu ashabu siffati masu zuwa su yi zikiri mm. amma da sunan ko tijjaniya ko kadiriya babu mm. sai dai aikin tijjaniya da kadiriya amma mu da sunan shi'a da sunan shi'a a zamanin annabi akwai kuma a matsayin kungiyar da annabi ya yaba ba wanda ya so ba yana ganewa yanzu yana ganewa so ala halin sarki zaki in mutum ya ci gaba da zagin mu sai mu ce ka ci gaba da zagin mu sahabbai kake zagi mm. don in kace shi'a kai shiru kana nufin tun daga na farko zamanin sahabi har zuwa yau amma in kace yan shi'a mu na zamani to wannan mun san da mu kake yi sarki zaki a gurguje bari mu ɗan taɓa bayani akan tauhidi muna nan wannan littafi ne mai suna a ƙa'idu shi'ati ahlil bait wannan littafi wanda kwanakin baya muka saka muna dai bayani ne akan tauhidi bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in muna shafi na ashirin ne yanzu za mu tashi a shafi na ashirin da ɗaya yana cewa la sharika lahu babu abokin tarayya ga Allah wala ma'abud siwahu babu wani wadda ake bauta masa wadda ba Allah ba fahuwal khaliq Allah shine mai halitta wal mudabbir mai jujjuya wannan halitta da yayi war razik Allah shine mai azurtawa wal muhyi shine mai rayawa wal mumitu Allah shine mai kashewa sai ci gaba da cewa walaisa ta haƙuƙu ƙanunan illiya ƙanun na illiya hmm. wato dokokin halittu da Allah ya yi baya tabbata ko kuma baya yiwuwa ko kuma baya fita bi kharijin an idaratihi wa qudratihi subhanahu duk abin da kaga yake yiwuwa kaga yanzu ana rana in an jima kaga dare in mm. an jima kaga safe mm. wannan abu duka bai fita daga ikonsa da gudanarwan Allah subhanahu wa ta'ala ba walau kana lahu ta'ala sharikun da a ce zai yiwu Allah ya zamo yana da wani abokin tarayya la zaharat afaruhu wa atat rusuluhu da alamomin wannan abokin tarayyan sun bayyana hmm. kuma da shi ma wannan abokin tarayyan Allah da shi ma ya turo da irin nasa manzannin to kuma hakan zai zamo mastal zamal khalal fit tadbir to da za a samu khalal a samu matsala wurin gudanarwa sarki zaki kamar a gari ɗaya ne a ce ga gwamnoni biyu wannan gwamnan ya ce yau a yi salari wancan gwamnan zai ce kar a yi kaga za a samu halal kenan to haka a duniyar nan da Allah maɗaukakin sarki bayan shi akwai wani abokin tarayya gare shi da an samu wannan yau in Allah ya ce wannan Allah wani ya ce a yi ruwa sai Allah tu ya ce a'a kar a yi kaga da an samu halal shi yasa za ka ga yana bayani a wasu wurare kamar yadda ya zo a cikin du'a'o iftitah namu gunda yake cewa alhamdulillah mun gode ma Allah allazi la mudadda lahu fi mulke ba shi da kishiya a mulkinsa wala munazi'a lahu fi amri babu mai jayayya da shi a al'amarinsa alhamdulillah, allazi la sharika lahu fi khalqihi wala shabiha lahu fi azamatihi godiya ta tabbata ga Allah da bayi da abokin tarayya a halitta da ya yi wala shabiha halahu fi azamatihi a azamarsa babu mai kama da shi sarki zaki kada wata ranka jina ce ma annabi isa ya yi halitta a ba irin ta Allah ba ne shi ya ce bi iznillah hmm. ni a lakum min at ka hay'at a ƙarshe ce bi iznillah da iznin Allah yake halitta ba da izinin kansa ba ba mustaƙillan ba Allah shi ne ke yin abu da istiklali da ganin damansa shi kaɗansa kuma ba tare da ya nemi izini ko yardan wani ba saɓanin wasu ayyuka wadda Allah ke yi wadda ya yarje ma wasu daga cikin bayansa su yi amma da izininsa mm. sai ci gaba da cewa sarki zaki sai ci gaba da cewa wa okay kafin nan sai ya ce walam yakul lahu waliyun min adh-dhulli me ma'ana walam yakul lahu waliyun min adh-dhulli ai laysa bi dhalilin fayahtaju an yakuna lahu waliyun aw wazir Allah shi ba kaskantaccen da yake da bukatuwa zuwa ga wani wanda zai jibinci al'amarinsa bane ne. Sai ya ce wa huwa wahdahu to shi Allah shi kadai ne al-maqsud bil ibada. sarki zaki Allah kaɗai ne kawai ake bauta masa Allah shi kadai ake bautawa mm. so duk wani wanda da zai zo ya ce in shi'a suna bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan sunansa kage ƙarya kazabi amma mu a wurin mu gashi shi kaɗai ake bautawa waddu'a shi kaɗai ake masa addu'a sarki zaki ɗan shi'a na bautawa Imam Ali duk ƙarya ne astagfirullah duk wanda ya bauta wa imam ali ya zama kafiri zindiki jama'a kun ja baki malamin shiya ko ba imam ali ba sarki zaki mai gidan imam ali manzan Allah duk wanda ya bauta manzan Allah ya zama kafiri zindiki to ba imam ali ba don imam ali kan an tambaye shi wane ne ya ce ana abdun min abidi muhammad ni bawa ne daga cikin bayan da muhammad ke da su to mai gidan nasa manzan allah wanda ya bauta masa kabiri ne zindiki ne mm. sai ci gaba da cewa bayan ya ce wa huwa wahdahul maqsud bil ibada wa du'a allah kadai ake nufa da ibada Allah kaɗai ake nufa da addu'a. Hmm. Duna an nushirika ma'ahu an dadan ba tare da mun je muna gwama shi da wasu ba. Ba bukatan haka sai ya ce wa minar tauhidi yana daga cikin tauhidi Allah ya tawahamu Allah ya tawahamuhu ahadun kada wani ya zo ya yi wa'ami ya raya ya zaci cewa wato ga yadda Allah yake don haka fala ya juzu alaihi ma ya juzu alal ibad wal makhluk don haka ne abin da ke ɗoruwa akan bayi baya ɗoruwa akan Allah da abubuwan da ya halitta me yake ɗoruwa akan bayi mu ne ainul faƙar sarki zaki mu ne haƙiƙanin rashi haƙiƙanin talauci shine ɗan adam me yasa na ce ma dan adam shine hakikanin talauci dan adam in ma ya samu kuɗi ta yi ce yanzu ni mawadaci ne ko eh, eh akan kuɗi ne ka zama mawadaci yau inda Allah zai rike iskar da kake sha ya kake gani eh. kana talaucin wannan iska din ashe kai kana talaucin wannan iskar kana bukatuwa zuwa ga wannan iskar yau inda Allah zai rike lafiyarsa duk eh. kuɗin da mutum yake da shi eh. ya zamo yana da bukatuwa zuwa ga wannan lafiyar kuma shi matalauci ne akan wannan lafiyar to ashe mu talauci ne hakikanin talauci shi kuma Allah shi ne wadata din gaba ɗayansa mm. saboda bai da bukata da wata iska bai da bukata da wani kuɗi <laughs> bai da bukata da wani bai rashin lafiya balle a ce yana bukatuwa da lafiya so sai ya zamo cewa mu ɗin mu ne haƙiƙanin talauci shi kuma Allah shi ne haƙiƙanin wadata hmm. shi ne wannan sai yake cewa wa bi ibadatillahi wahdahu ja'al anbiya dukka annabawa sun zo da abauta ma Allah shi kaɗai ne war rusul da manzanni jami'an gaba ɗayansu sun zo ne suka ce abauta ma Allah wa in tamayyazati shara'a as-samawiyya fi ba'd al-awamir wan oh. duk da an samu saɓanin shari'o'i akan hanin abu <coughs> da kuma umarni akan ayi abu an samu sabani tsakanin annabawa shari'o'in wasu wali kullin ja'alna minkum shir'atan wa manhaja an samu saɓanin shari'o'i na annabawa wani abin za a ce ma wannan haramun ne wannan a ce halal duk da akwai wannan saɓanin au fi ba'd ta'alim ko kuma an samu saɓani a wasu karantarwa wal qawanin da wasu doki dokoki fa inna ruha tauhid amma ruhin tauhidi din tasri wa tahkum jami'a ahkamiha su kuma sun gudana akan dukkan hukunce hukunce da shari'o'in waɗannan annabawa din wa ha da abin da suka zo suka karantar wa ha da dokokin da annabawan suka zo da shi na'am shari'o'i a wasu wurare da karantarwa sun saba amma maganar bauta ma Allah shi kadai tsantsa karka hada shi da wani wannan duk annabawa sun zo da shi wannan shine sarki zaki ina ganin za mu iya tsayawa a nan don ya zamo mun karbi wasu tambayoyi kuma sarki zaki wannan ita ce aƙidar mu daga gare mu aƙidar mu daga gare mu yadda muka ɗauki Allah kenan za mu ci gaba da bayanin yadda muka ɗauki Allah zai zamo abinda muka rubuta a littafin mu muke karantar da 'ya'yanmu da matanmu da iyalanmu shi ne mu. ba abinda wani yake karantawa ya ce shi ya fahimci kaza kuna da aƙidar abu kaza ba. ba ma da lokacin da kai za mu je mu dinga ɗauko abin da ke littafin ka mu ce ma ka ce kaza ka ce kaza da kai kana da lokacin da za ka ɗauko na mu je ka ɗauko ɗin in abin da ka faɗa ba a kanmu ba ne eh, abin da ka faɗa a kanmu ba daidai ba ne za mu goge za mu sanar da al'umma cewa abin da ka faɗa a kanmu ba haka ba ne ga yadda muke sarki zaki a buɗe layi to jama'a za mu buɗe layi malam buhari za ka rubuto nan ba din mu insha Allah a tiktok za ku ku turo amma mu tsaya kan topic na farko da shayi ya tattauna da kuma na biyu nan akan tauhidin su da muke eh, shai yake ya karanto in ka bugo in za ka magana kan tauhidi su kaka je ka kawo muna an ce an ce a'a ka kawo mana me bambancin tauhidin sunna da tauhidin da shaihi ya karanta amma ka je ka kawo muna an ce wai eh, an shiga kogo wani musafin fatima ko mai wannan ba mu kai wurin ba don allah in ka bugo wannan ba za mu baka dama ba in ka bugo ta wannan wuri ba za mu baka ka zo ka tattauna abin da shayi ya faɗan nan to kaga muna kan tsari kenan amma ba mu yarda a sauke shai kan topic ba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum sarki zaki Nasiru Sadi Umar daga Kano Najeriya masoyin ka masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Allah ya ƙara riko da hannayenka. Amin. Aka raba eh. Ina ka saboda kana son annabi. Sallallahu alaihi wasallam. gidan annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Cewa wallahi da kuke da kuke yi su suke waye mana da kai da mu an gama yau dana mu cewa ku zagin sabai ma ku ba kai ce ko ni ko ni wallahi da ina da mamala da su ne dan shiya ne amma amma da su akan wanda shafi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Eh. yanzu ni ina kaunar ka saboda kana son iyalan gidan annabi Allahu akbar ina kaunar ka saboda kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ni magana da zan faɗa guda biyu ce sarki zaki eh. al'ummar musulmi na mu kiyaye harsukan mu kada hmm. mu fada kiyayya annabi gaskiya ne kada garin kiyayyen maulidi mu je mu fada kiyayya annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabin nan da Allah da kansa ya ce masa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babanka waye kakanka mm. ina ne ina ne har za ka zo wai duk wani yana yin maulidin annabi wai ka ce wai ya mutu wai ya mutu kafiri kai an banza kai an wabi waye babanka waye malaminka <laughs> ai ina ka annabi ne sarki zaki Allah Sallallahu alaihi wasallam. saboda Allah da kansa ce ma kana Muhammadu na ba'da walakin rasulullah ya tabbatar masa da Allah eh, eh. Muhammadu sai ya ce rasulu wato ni da kai kishin banza ba muke wato in za a bi tsantsan kishi Allah ma shi ke kishin abin shi sallallahu alaihi wasallam sarki zaki akwai wasu ma wadda suka mutu wadda a zahiri ba musulmai bane a tudun biri Eh. amma ina tabbatar ma su ma shahada suka yi eh ko wato eh, akwai wadda aka kashe su wadda a zahirin su kai ka ce ba musulmai bane amma mutanen kirki ne sai annabi ya sa su a cikin al'ummarsa kuma sai ya cece su Allahu akbar Allahu akbar sarki zaki akwai wasu yara guda biyu da eh. 'yan shekara tara da 'yan shekara goma mm. su kirista ne iyayensu sun je wurin maulidin aka kashe su Allahu akbar saboda haka sarki zaki daga cikin abin da waɗannan mutanen ba su sani ba ko ka sani cewa a wurin wannan maulidin akwai 'yan izala ma ah ko almajiran dokta ah ai ga ce 'yan izala ba ana nufin dole ya zama almajir. <laughs> a ai yanzu izalan ya rabu kashi akwai izala akwai izala ah, a'a shi dan kungi a'a eh. bai taɓa kiran kansa ɗan izala Okay. Saboda haka kar mu ɓata ma izala suna ta hanyar jingina ma Idris shi su. Baya izala wan baya tu. Eh. Shi yana wata ƙungiya ce wacce bata da suna. Idrisiya Amma kungiya ce ko ya so ko ya ki kungiya ce amma mara eh, suna. Ok, ‘yan eh, Idrisiya kenan. Yawwa, sarki zaki bari in gaya ma abin da ya sa na ce ma akwai su mm. wadda suka je. A ƙauye mm. in ana abu irin wannan, mm. in ana wa'azin ƙasa waɗanda ba ‘yan izala ba suna zuwa a ƙauye. Haka in ana maulidi ‘yan izala sukan ce. ka fahimci me nake kai sarki zaki barin baka sata an samu anan bauchi in ana maulidi akwai yan ahalin sunnan da suke iya zagin maulidin ma sukan je su gani okay su je su duba me ake yi wurin yawa okay na fahimta na fahimta assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola Ayyuma alaikum salam sarki zaki MKK eh kola ya sunan kargan da ke kira sarki zaki da wanda ya je ya gani baya yi da kuma wadda ya duba an je wurin maulidin ba duk an je maulidin ne saboda haka sarki zaki maganar gaskiya a wurin nan ba duka 'yan ɗariƙa ba ne ba duka 'yan shi'a ba ne ba duka ne 'yan akwai waɗa akwai 'yan ahalin sunna akwai 'yan ba ruwanmu ma sarki zaki a wurin amma ya zo ya musu kuɗin goro ya ce mu shirkai ne suna shirka suna haɗuwan maza da mata Allah ya sauke amin bismillah Allah ta'ala barakatuh kola alaikum sarki zaki MKK. Eh ko muna ansawa kola ya sunan kargan nake kira. Sunana Abba Sani daga nan Kano region Lemu. Masha Allah mala Abba. To. Ina ina shak tayar fatan alkhairi. Yana jin ka ko yana amsawa mala Abba. Abba ya biya bukatu na alkhairi. Amin amin amin. Masha Allah to dama game da ɗan tsokaci zan yi game da Malam Idris a game da 'yan uwanmu waɗanda suka samu shahada a wajen Maulid. Na'am. To, ne a nan ne, ni ina ganin akwai kalmar da batu da faɗa humanity. Kamar Laraba suna cewa insaniya, damtaka. Alal akalla na damtaka. ya same shi kana buƙatar amfayinka da malamin addini ka yi mai tausan lafazi ko da ba shi da addini kawai kuma shi iya mutum kana mutum. Na'am. Ba ba itu ba ne ba ma ba a magana ishu na ƙabila addini ɗaya yanki ɗaya Allah Allah a ce kiristoci ne yan arewa aka yi musu wannan abin. Hmm. Wanda yake wanda yake da kwantar maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kamata a ta basira kawai mu ɗauka kai mutane kawai suna mutane muna mutane kai ko dabbobi ne kawai mu ɗauka suna da rai mu ma muna da rai mun haɗa a rai Allah na kalla kenan mm. to wannan mamaki ba ne ba dan idan irin su mara idris sun zo sun faɗi wannan abubuwan da shi yaron sai nan kano hotoro ya zo ya faɗi wannan abubuwan To, wannan ba shi na farko ba. Zan iya tuno kamar yin rikodin abin da ya faru a baya. Kusan na kama almajiran ma Ibrahim Zazaki suna ta saka hoto a irin wannan rana ta sha biyu ga wata. A irin abin da ya faru a Zaria, irin kisan kiyashin da aka yi an kashe. Na ji kamar malam Sheikh Tare cewa Allah kashe yara da mata a addini haramun ne. Sosai. Rikodin a shekarun baya a Zaria. an kashe mutane ni kana akwai dan makoci na da aka yi suka samu kan cikin wannan waƙiya ta zaria hmm. an kashe yara waɗanda ba yaro akwai yaran da shekara biyu ɗaya wata tara aka yi irin amma da dama ire-iren su don sun faɗa kan wannan dama ba yau ba ne ba faru ba hmm. akwai waɗanda ni na ire-iren su ne suka ringa fati an kashe an kashe an kashe alal akalla alal akalla ma a kalli makabilanci kai wallahi sarki zaki shaita ina faɗa ni a gaba na ga suka yi karago suna mura ana kashe ɗan shi'a. Eh? Kuma yau abin ya dawo mana wannan bala'i shi zalunci zalunci. Hmm. Kuma wannan abin a wani lokacin muna gaya musu alal akalla wannan abin ba zai iya dawo kan kowa ne. Kawai mu kalli mu kalli kabila kan mu kalli suna yan shiya kan mu kalli addini mu hmm. kalli su hausawa ne hausawa ne su yan arewa ne yan arewa ne su mutane ne mu mutane ne mu jajanta mu kuɗi abin koda da a zuciya da fara biyutuwa da hakin shakin sun faɗi wannan abu wannan abu na is common ba daɗi muke ji ba kuma wannan abun kunya ne abun kunya ne ga duniya duniya ta jahilai kai ko a jahiliyar jahiliya akwai kabilanci ko a yakin jahiliya ana suna suna kimanta kabila kai dan kabila ta dan kabila ta ina banu abi ina banu kana banu abi ina banu zuhura duk kabila da yake nazo yaki ko da an bambanta kai ba ma yadda in kalli fesa din wanda muke kabila ɗaya tare da shi ko da ku sabanin fahimta saboda kabila a jahiliya ma ke to amma eh, Allah ya sa wa zan Masha Allah sai ka takaita ke da <laughs> da alkhairi Allah shaka shi Profesa ah, Bakari alkhairi sun faɗa sun ce wannan abun da ake wa 'yan shi'a ake neman mu ake neman mu goyi baya mu ma zai dawo kan kanmu ne ba na manta eh, ya faɗi wannan maganar mun gode abin da to Allah saka alkhairi ina goda saboda amin amin amin bawa Allah mun gode mun gode Allah saka da alkhairi ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Buhari na kola kai tsaya salamu alaikum bala buhari da barka ka dai da kai da shek malam tahir ina muku fatan alheri muna samu barka da warhaka muna malam buhari nawa Man tahir barka da wannan lokaci yawa dan so kadan zan yi sarki akan wannan abubuwan kuma ya mura Allah ya kara wallahi gashi da dinna ta fama da shi alhamdulillah ya kama ka kai ma ka kama shi abin da zan ce a nan dan kaɗan ne malam shek tahir ni shawara na dan bada yau shawara ne zan bayar gaskiya ina ga kaice to ba matsala wanda kake yi kamar inda ka ce kai mai bibiyan shi ne sosai eh. wallahi ina bibiyan shi daidai gwargwado ni ma iya dan lokacin da nake da shi ina bibiyan dakta akwai abubuwan da dakta yake akwai dakta faɗa dakta wasu lokuta da dama ya yi magana har ya fara tabo irin su imamu malik yake ce ma turo musu shi aka yi ba aka yi mm. saboda aka misali to kaga misali kuma yanzu a maganganun ka kawo ka ce ga malamin shi ibn taymiya ina ga kaman imamu malik ai ya riga ibn taymiya bayyana da dadewa sosai to kaga misali ba ta imamu malik yake yi ba matar kuma eh. ya yake yi ba to eh. kuma misali yanzu ga Dr. Ahmad marigayi Dr. Ahmad biyu ce ban ba an sa mishi wallahi ina ga dakta yanzu a takaice Sheikh Malam Tahir ina ga a rinka samar karatuttukan shi tunda na warware kanshi da kanshi kai ma sai ka rage eh. ka wani aiki na da wallahi ba ka wani dare ina zuwa sai kamara na zuwa da na zuwa da kamara sai yana zuwa <laughs> wato jayi amsan da na son bayar ne ah to ka manta akwai annabi a gidansa amma ko da ke annabi ya janya amma daga ba za mu ga annabi sosai da ki kawo sa waye an fahimta an fahimta an fahimta ai sarki zaki abinda malam bukhari yake faɗa hakika ce shi mutum ne mai warware kansa kawai mm. yau ya faɗa gobe ya zo ya warware da shi yake warware kan shi, wallahi karatuttukan shi su ne hujja a kan shi. Ah, a sosai ya bata lokacin ba sai an sai a kawo mashi karatun wani ba a danna maryaji mm. duk da shi na danna wani ya zama hujja a gare shi kuma wayanda yake danna mafi akasari ya zage su sosai amma kuma za su zo su zama hujja a gare shi mm. Mm, abin da shawaran da zan bayar kenan a takaice Allah ya sa a tashi lafiya amin Allah ba eh, haka din ana dan eh. kwatantawa ma amma za a ci gaba insha Allah na assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola kola kola na karshe don Allah ku ya hakuri lokaci ya ja assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da kola ya suna ka daga naki kira ah, sunana Kabiru ah, to ma daga nan Azare aha malam Kabiru Azare to masha Allah kana tare da shakki ma dan raka wannan layi ba Shekman Dahi ina mai fata alkhairi da fatan an fara lafiya kuma gama lafiya. Amin. Insha Allah Malam Kabir bismillah. Yawa gabanin wannan kuma ina miƙa godiya ta gare ka Shek Malam Dahi game da wayar da al'ummar musulmai da kake yi a kan wannan mutum da yake kokarin tabbata al'ummar annabi ta hanyar yaɗa da awa wacce ba ta da kai ba ta da To. Yau ya faɗi magana gobe ya warware ta, Yau ya faɗi magana gobe ya warware ta. To sarki zaki ni dai a takaice magana ta kira amma na ji kamar kun fara wata magana yanzu haka nan na ji kuna cewa wai akwai annabi a gidansu. Annabi ya za warware kansa da ai, ai ana tambayi ana ana tambaya cewa na yake samun wahayi ne da ta. wannan abu ya ban dariya har na zuwan da waya eh da bi ba ban yake samun wahayi da ta. an manta akwai annabi a gidansa amma annabi ya za jage wai ya ce wai da annabin kuɗi da za shi shi da eh, eh in wanga eh shehu ce to a da wahayin da ake wasa duka yanzu annabi ya wuri ba gaskiya amma shehi ba abin da ke mamaki inda shi Dr. Idris mai rawaito hadisi ne da yau me za kira shi ai ba za mu karbi hadisinsa ba sakamakon shi mutum ne an rawaito cewa imamul bukhari ya je zai karbi hadisi a wurin wani sai ga wancan din ya ɗauko kwano eh. yana kiran akuya alhali cikin kwanan babu abinci kamar yana yaudaran akuyan ne don ya kama ta. Okay. sai ce to shi ba zai karbi hadisi a gurin wanda ke yaudaran dabba ba shi ma zai iya yaudararsa to ka gani idan har zai zamo magabata suna irin wannan taka tsantsan din ina hmm. ga mutumin da yau zai yi magana gobe ya goge maganarsa jibi ya sake kawo wata gata ya goge sarki zaki duk abin da kaga ya zargi wani wani kowaye wani zaka samu yana yin irinsa yanzu ya zargi dan maulidi shi ma yana yin bid'ar wannan kuɗubar tasa sarki zaki sannan ka san babban bid'ar da wannan yake aikatawa wadda fi da dama daga cikin bid'o'in da ake yi muni ne bid'ar kafirta musulmi mm. in ka ɓata masa rai kawai ya rasa wata kalma ce wato shi wani irin mutum ne wadda baya da dabtun nafs mm. shi ba mutum ne wadda yake da ma control akan kansa ba tukun kai ka ce maganar kokari take ta dinga fita sai wata ran ya fita ta fita daga bakinsa sai ya koma kuma yana tunanin me yasa ma ya faɗi wannan sai kaga ya zo yana kokari ya janye wannan tunani ne irin na mata da sauransu da abin da ya kama da wannan ka zamo cikakken mutum namiji wadda kafin ka yi magana ma sai ka tattauna me zaka ce sai ka ga result ɗin da zaka faɗa ɗin abu ne mai kyau in mutum yana bin karantarwan addini zai ga cewa Allah ya ce wa nasi husna ku gaya wa mutane sarki zaki ba wai a'a kai dan tijaniya ka gaya ma yan tijaniya magana mai kyau ba ko dan izala ya gaya ma yan izala gana mai kyau ba ko dan shi'a ya gaya ma yan shi'a magana mai kyau ko salafi ya gaya ma salafawa ba a'a wa nasi mutane kowaye wannan mutumin wa ƙulolin nasi husna ku gaya wa mutane abu mai kyau al'imam ja'faru sadiq ya ce abu mai kyau shine ka gaya wa mutane abin da kai kake so a gaya ma sarki zaki kana so in zage ka a hawa ya kar karka zage ni kana so in gode ma ka gode mu magana din mai kyau ake so ka gaya wa mutane ba zagi ba ba cin mutunci ba ba kaza ba shi kana gaya mai magana ɗaya mai zafi sai ce an zage shi an zage ni ana ta zagi na ana amma shi kalaman da suke fitowa a bakin shi kare ba zai ci ba wai kwanakin baya na ji yana yaudaran mutane wai kuna ɗauko ɓangaren zafi na zafi ne kake yi ai ba zafi kake yi ba zage zage kake yi wai sai ku ɗauko ɓangaren zafi kawai ɓangaren laushi kuke so a muku banda ɓangaren zafi zafi annabi haka ya dinga zagin mutane ya ga malami ya ce mai jahili ya ga mai hankali ya ce mishi mara hankali irin yadda kake yana wawa haka yake zaki wai sai yana ba da misali wai annabi ya ce ma wani sahabi in haka ne ya je an ba shi kyautan wasu abubuwa ya zo ya ce to mutum ya zauna a gidan ubansa sai ya faɗa da kalmar da za ka ɗauka da zafi a gidan babansa aka ce to ba ubansa ba babansa aka ce to shi annabi ne a'a ai mu ɗauka yana kwaikwayon annabi ne ko ba haka ba shi fa ba wai mutum ya zauna a gidan babansa ko ubansa yake cewa ba mm. zai ga malami ya ce jahili duk mm. malaman nan da kake ganin su na Jos ya ce musu jahilai waye ma bai kira shi da jahili ba Gaya mun wanda ya kira shi da malami amma da yake mutum ne mai contradicting kansa sarki zaki mm. zaka ka ji yana cewa mutane jahilai amma in ya tashi yana so ya isar da wani abunsa sai ka ji yana malamai su ji tsoron Allah oh yanzu ka yarda malamai ne me yasa jiya kace musu jahilai hmm. jiya kace jahilai ne yanzu kuma kace malamai su ji tsoron Allah oh malamai ne ashe ba jahilai ba me yasa kake contradicting kanka hmm. wallahi sarki zaki duk lokacin da na saurari wannan mutumi sai ya ban tausayi hmm. kuma sai na gabansa sun ban tausayi saboda shi kansa problem ne ma kansa da kansa bai sani ba amma ko ba daɗe ko ba jima sai ya bayyana ma na gaban ma cewa shi matsala ne ma kansa insha Allah. Kola karkare maganan ka shi ciki muna da eh, muna Sarki ni akwai wani bidiyon sa na gaina trending ma social media wai shi aka ce wa annabu babba dan tare da shi da asadu sunna ne shek musa yusuf asadu sunna yana cewa in ya zo bude tafsir dinsa yana cewa hijira ta babba dan babba farin jaka da annabu mu annabu muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ji shi ke yi masa raddi akan cewa wai ciwo annabu babba dan babba wai wuce gona da iri karfafa yan bidiyani shi a gurin sa da wasu ciwo annabu babba dan babba ma fushuri ne To. Mm. Akwai abin da yake nufi, bari in ka sauka zan yi sharhi sosai. Masha Allah. Allah. To mun gode, mun gode kola, mun gode, mun gode. Allah Sarki zaki abin da yake nufi ba ba yana inkarin a ce ma annabi babba ne. Na'am. Abin da yake da matsala da shi dan babba da aka ce din. Eh. Ka gane? Ai yayi bayani, yayi sharhi daga bayan mun ji. Shi yana so ne ka ce ma annabi babba, amma kar ka ce masa dan babba. Mm. Domin a wurin sa iyayen annabi kafirai ne. shi a wurinsa da irin kwakwalwarsa da tunaninsa zai fito ya ce Allah ya zaɓa ma annabi abokai Allah ya zaɓa ma annabi mata amma kuma ya gagara zaɓa masa iyaye tir shi yasa mamaki suke ban in wani ya fito da bakin sannan kar in faɗa abin da suke faɗa in ya fito da bakinsa yana maganar cewa wai ana zagin sahabbai ku da kuke kafirta iyayen annabi har kuna magana ana zagin sahabbai wato yanzu har aboki ya fi uba mm. Allah zai iya zaɓa ma annabi Muhammadu sahabbai na gari mata nagari, gari ƙabila na amma sai zaɓa masa uwa da uba kafirai wadda sakamakon da Allah zai yi ma waɗannan wannan mahaifar da ta ɗauki annabi Muhammadu shine ya sata a cikin wuta? Mm. Mutum yana da wannan mummunar aƙida amma yana zargin mu, yana tuhumar mu, wannan yanzu an mana adalci kuma in ka zo ka ce ma a ina aka zagi sahabban yaushe suwa sai a ce maka yana cikin littafin ku in a cikin littafi ne sarki zaki babi ne guda a muslim babin wadda annabi ya zaga ko ya la'anta hmm, na'am to ni ma ba sai in ce yana na a littafi kawo mun sannan ba a nan wurin mala asadu suna ya ce shi bai yadda da cewa iya annabi suna wuta ba amma baya littafin su ne to yana littafin su kenan ashe ba duk abin da ya zo a littafin ka ne dole ka ce ka yadda da shi ɗari bisa ɗari ba abin da in ya zo a littafin ka dole ka yadda da shi ɗari bisa ɗari shine ƙur'ani shine Layi ya'tihi al-batilu min ne dai wala min khalfihi shine zalikal kitabu la raiba fihi amma bukhari muslim tirmizi nasa'i ɓangaren sunna amma abin da ya shafi kafi mallaya duruhul faƙe al-istibsar da su wasa'ilu shi'a mustadrakul wasa'il da sauran littattafai na shi'a laya wannan ba za ka kira su da laya atihil batul min bayni yadayhi ba qur'ani shine laya atihil batul min bayni yadayhi wala min khalfi amma wayancan duka wayannan littattafai da na jero ba za ka kira su da larai ba fihi to saboda haka don kaga wani abu a littafi na sai ka tilasta min sai na karba ko da ban a wuri na bai inganta ba to ni ma ina da kana da naka zan ɗauko ma in ce dole ka yarda da abin da yake ciki ko da kuwa kai a wurin ka ma baka yarda da wannan abun ba mm. so nawa da nawa a gun ahalin sunna ai annabi muhammadu tsaftatacce ne ma da kai shi tsafta amma hadisi me yace yakan je gidan wata mata a cire mai kwarkwata kaga ahalin sunna da dama ba su yarda da manzo Allah yana da kwarkwata ba shikenan ni yanzu sai in yi ta matsawa in fito in ce ahli sunna sun ce ahli sunna sun ce sai su ce mun a cikin aƙidar mu da muka rubuta mun ce ba wanda ya kai shi tsafta ba shikenan ba sun gama da ni sosai to wannan shine kawai abin da zan ce sarki zaki hmm. a ƙarshe ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗau karɓi shahadan waɗannan bayin Allah muna kyautata musu zato almar'u ma'aman a habba yau malkiyama hmm. mutum yana tare da wadda yake so ranar kiyama muna fatan Allah ya karɓe su a matsayin shahidai muna kyautata musu zato sun mutu ne akan fi sabilillahi wannan shine kallon mu kuma babu da Allah ya ce a'a ba da kallon mu zai amfani ba da kallon su Dr. Idris zai yi su da suke cewa a'a akan bid'a ne babu hmm. wannan abu yadda suke ganin suna da hujja da za su ce mu wannan abun bid'a muna da hujjan da za mu tabbatar da wannan abu ne mai kyau kuma muna godiya a ƙarshe ma 'yan izala da suka nuna ɗan adamtaka muna godiya ma kiristoci da suka nuna ɗan adamtaka muna godiya ga 'yan kadiriya da 'yan tijjaniya da suka nuna ɗan adamtaka kai muna godiya ma dukkan ɗan adam ɗin da ya nuna ɗan adamtaka akan waɗannan bayinaka Allah Ubangiji ka haɗa kan musulmi Allah Ubangiji ka taimaki mutanen Gaza akan waɗannan mujurmai mulhidai Allah Ubangiji ka niya mana bukatunmu waɗanda suka mutu Allah ka ji kansu waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode sosai